biyu ba zan kwana inda mala'ika mutuwa gashi yana ka da kallo na haka ba ba tsakkauta ba annabi suleiman ya sa aka ɗauki mutumin nan aljanu suka ɗauke su kai da can can yankin indiya to sai kashe gari mala'ikan mutuwa ya dawo sai annabi suleiman ya ce me yasa kake tunzura jama'ata kaga wani wani mutum anan kai ka tsorata shi yanzu gashi ma an kai shi can can inda ya rabu da garin saboda ganin irin yadda kai ta zira masa ido Allah ya tsamu ya ce to ai abin da ya bani mamaki ubangiji ya umarce ni gobe a lokaci kaza kaza in je dauran sa a gori kaza a can Indiya. to amma kuma na gan shi a gurin ka yace to sai dai mamaki yaushe har zai shirin tafiya har ya taka ya tafi Indiya, har in je dauran sa shi kuma an bani da lokaci an ce in je ta same shi in karɓi ransa yace to kuma ina zuwa ko na same shi a can ce to ai kaji abin da ya faru ta aina ma takunu yudrikum al-maut wa la da fi burujin mushayyan duk inda kuke mutuwa za ta same ku babu abin da za ku kare kanku daga mutuwa to shi da Allah ya alamu mustaqarraha ya san inda rai take zama wa mustawda'aha ya kuma san inda kowa zai mutu inda zai zama kabarinsa Allah ce kullum fi kitabin mubin duk waɗannan abubuwa suna nan cikin littafi wanda yake mabayyana ubangiji ya rubuta wannan ya tsare wannan babu abin da yake fita daga karkashin ilimin sa Allah ce wa huwa alladhi وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام شين يد يهل تسمي يهل تقسى أتكن كان في شدة وكان عرشه على الماء كما الأرش سينا بسرواه liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarrabe ku a cikin kuwane ne ya fi kyan aiki wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'd maut kuma lalle hakika idan har ka ce da su ko waɗanda ake tayarwa ne bayan mutuwa la yaqulanna alladhina kafaru lalle tabbata hakika waɗanda suka kafirta za su ce in hadha illa sihrun mubin ba komai ne wannan gafa ce sihiri wanda yake mabayyana wato ubangiji ya ci gaba da ba da labarin kudurarsa da kuma faɗin kudurarsa da yalwar kudurarsa shi mai iko ne a bisa dukkan komai don haka shi ya tsara komai sai ya ajiye komai bisa tsari wanda duk yake so ya samu arziki ya samu rayuwa mai daɗi a duniya da lahira to ya tsarin Allah shi ya sa yake gaya mana cewa kudurarsa kudura ce take da faɗi kwarai da gaske wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal shi ya halarci sammai shi ya halicci ƙasa shi ya halicci sammai gaba ɗaya ya halicci ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida kwanaki shida din nan ubangiji shi ya bar wa kansa sanin irin waɗannan kwanaki shin irin waɗannan kwanaki ne da muka sani awa ashirin da hudu ko kuma kwanaki ne wanda irin wanda yake bara biyar min kana miqdaruhu alfa ba ta ta'uddu ko 50 alfa sana ubangiji shi ya san tsawon wannan kwanaki da ya halicci sammai a cikinsu amma dai ya gaya mana cewa ya halicci sammai a cikin kwanaki shida saboda haka za mu yi imani a bisa ga haka ya halicce su cikin kwanaki shida amma irin yanayin kwanakin ubangiji shi ya rama kansa sani kuma kamar yadda muka faɗa a bara akwai hikima ta ubangiji ya halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki shida tare da cewa yana iya halittar ka da kalmar kun fa yakun lama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ubangiji na iya cewa sama da ƙasa din gaba ɗaya kun kuma gaba ɗaya sama da ƙasa din tawakkala amma duk da haka sai ya halicce ta a cikin kwanaki shida dan ya nuna mana cewa komai ana so a bi shi a hankali kuma a bi shi cikin nutsuwa ba wai dan ubangiji ba zai iya halittar su cikin kwana ɗaya ba ko cikin awa ɗaya ko ba cikin kintawa da bismillah a'a domin ya ba da darasi a nan idan har ubangiji rabbul arshi was samawat ya halicci waɗannan halittu a cikin kwanaki shida kai dan menene za ka yi gaggawa cikin lamarin lamarinka komai ka tsaya ka yi shi bisa tsari ka yi shi bisa tsarka saboda ka duk abin da ubangiji ya akwai hikima a ƙarƙashin yin haka din akwai wani darasi akwai wata fa'ida da za mu karu da ita yace kana arshuhu ala Allah kuma al'arshin ubangiji ya riga ya kasance bisa ruwa ashe ka kenan halitta al'arshi halittar al'arshi ta abin nan halittar al'arshi ta riga halittar sammai da kasai sannan kuma ubangiji ya halittu ruwa kafin ya halicci al'arshi wato sai da aka halicci al'arshi sannan kuma aka halicci abin sai da aka halicci ruwa sannan aka halicci al'arshi sannan kuma aka halicci alqalamul qudrat sannan da lauhul mahfuz sannan aka halicci sammai da kasai haka halittar ta kasance don haka abinda ya riga aka riga halitta shine ruwa sannan al'arshi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin imran ibn husayn Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aqbilu al-bushra ya bani tamim ku karbi bishara ya ku bani tamim wato kabilar bani tamim yake cewa ku karbi bishara qalu bashartana fa a'tina sai suka ce to kai mana albishir sai ka bamu domin su tsammanin su yana masa albishir ne zai ba su wani abu na duniya sun danka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da abin da ya zo wannan duniyar da abin da ke cikin ta duka shine ilimi ilimi mai amfani wanda zai nusar da kai Allah saboda haka su sun yi tsammanin wani abu zai ba su na duniya sai suka ce bashartana fa a'tina kai mana albishir to ai sai a bamu kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce aqbilul bushra ya ahlal yam to ku mutane ne ku karɓi bushara tunda su waɗancan duniya suke so shi ke nan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fita sha'anin su ya fita batun su a wata ruwayar da annabi ya fushi ku ba ku tunanin komai sai duniya da an ce zo ka karɓa sai kai tunanin wani abu za a baka na duniya ba za ka tunanin za a baka wani abu na lahirar ka ba sai ya watsar da su sai ya ce aqbilul bushra ya ahlal yam ko mutanen ne ku karɓi bushara قالوا قد قبلنا سيسك من كربا يا رسول الله فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان سيسك كباب لا بارد فوقا ولا الأمر وتهددت الدنيا يا يا فوقا هددت الدنيا وكسج قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء سيأتي رسول الله بأوكتين سلكي يا كسلتي جبان دكا وقومي a wata riwaya ya kasance kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu ubangiji ya kasance babu wani abin da ya kasance ban da shi a wata riwaya wa lam yakun shay'un ma'ahu babu wani abu tare da shi wa kana arshuhu 'ala al-ma' kuma al'arshinsa ya kasance a bisa ruwa saboda ka kana ta farko ba daidai take da kada ta biyu ba kana Allahu qabla kulli shay'in ba daidai take da kana amsuhu ala al ko da ma'anarta kana ta farko lam yazal bai gushe ba kana ta biyu kuma ta samarwa ce ubangiji ya samar da al'arshinsa akan ruwa sauraka ubangiji yana nan daman tunkul azal kuma yana nan a yana nan yana nan da sifofinsa na kamala domin akwai waɗanda suke cewa ubangiji bai siffantu da sifofinsa ba sai da ya halicci duniyar sannan ya siffantu da sifofinsa da haka bai siffantu da sifar alkaliku ba sai da ya halitta bai siffantu da sifar arraziqu ba sai da ya azinta bai siffantu da sifar arrahimu ba sai da ya ji dan wani saboda haka da can akwai Allah amma ba shi da sifofi ba shi da sunaye wani aƙidar mu'tazila ce aƙidar jahmiyya ce mummunar aƙida ce ba ta da kyau aƙidar ash'ariya kuma da maturidiyya suna cewa ubangiji wato ya kusanci da sifofinsa tun fil azal amma tasirin sifofin bai bayyana ba sai da ya halitta لم يظهر لم تظهر آثار أسمائه illa إلا بعد الخلق suna nufin khalqi hada al'ala saboda haka ubangiji alkhaliq ne bila khalqi sai da ya dade a haka sannan daga baya zama alkhaliqu bi khalqi wanda kuma ubangiji bai bushe ba fa'alun bi mayri mai aikata abin da yake so ubangiji ba wai lalle lokacin da ya halicci duniya lokacin da fara halitta ba shin ubangiji bai yi wata halitta ba kafin ya halicci duniya da muke tabbas wannan halittar da muke gani ta duniya ita ce halitta ta kurkusa idan har ubangiji ya halicci wato kamar yadda za mu gani a cikin hadisin amr ibn al-as ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana ubangiji ya kaddara abubuwan duka za su wakana na halittunsa gaba daya da duk abin da zai yi ya riga ya tsara su kafin ya halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin bi 50 alf sana da shekara dubu hamsin ashe kaga wannan duniyar da muke ciki ita ce halitta ta kurkusa gare mu amma gabanin nan ubangiji ba ba ba zai koyi gare shi cewa yayi halittarsa ba saboda haka ubangiji daman can ya shukantu da sifofi na kamala kuma a taro sifatihi da asma'ili a bayyane suke a cikin halittunsa a bayyane suke a cikin halittunsa wannan shine abinda yake aqidar ahlus sunna da haka ahlus sunna abinda suke cewa ubangiji ya fara halittar ruwa sannan ya halicci al'arshi sannan ya halicci alqalam sannan ya halicci allaw sannan kuma sannan ya halicci allaw sannan alqalam sannan kuma ya halicci sammai da ƙasa haka tartibin halittar yake domin hadisin da yake cewa awwala ma khalaqa Allahu alqalam qala lahu uktub malamai suna cewa wasu suna cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam wato sai su awwalu din ne shine mubtada al-qalam khabar sai ya zama farkon abin da Allah ya halitta shine al-qalam amma wasu malamai suna cewa a'a sai dai awwala ma khalaqa Allahu ka karanta shi da nasaba sai ya zama zarf ne wato farkon lokacin da Allah ya halicci al-qalam sai ya ce da shi rubutu ma'ana yana halitta ta farkon abin da ya sa shi shine ya rubuta ba wai yana nufin shi ne farkon abin da aka halitta ba har wani haka da dama daga cikin ahlus sunna abin da suka tafi akai kenan cewa farkon abin da aka halitta wato alma'u shine a cikin duniyar da muke gani ba wai muna nufin cewa wannan ne shine farkon halitta ba a duniyar da muka sani duniyar da muka ji labarin ta farkon abin da ubangiji ya halitta shine alma shine ruwa sannan ya halicci al'arshin sa a bisa ruwa sannan kuma ya halicci ainihin al'allau sannan ya halicci alkalam sannan kuma ya halicci sammai da kuma ƙasa domin hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yana cewa inna allaha qaddara maqadiran khalaiqi ubangiji ya kaddara duk abin da zai gudana ma'ana ubangiji ya rubuta abin da duk zai gudana a cikin lauhul mahfuz qabla an yakhluqa al-ardh as-samawati wal-ardh bi 50000 sana kaga kenan bayan an halicci Allahul Mahfuz kuma sannan an halicci alƙalami an rubuta duk abin da zai rubuta sai da aka shekara dubu hamsin kafin ma kuma a halicci sammai da ƙasai saboda haka haka wannan ita ce aqida ta sunna wa kana arshuhu ala al-ma al-arshin ubangiji yana bisa ruwa ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa qala Allahu azza wa jalla anfiq anfiq alaik ka ciyar da abin da na baka ni ma sai in ciyar da kai ma'ana ka bayar da abin da na baka ni ma sai in kara maka wa qala wallahi mal'a la yaquduha naqafa sahau al-layl wan nahar kuma yace hannun ubangiji cike take wato ciyarwa bayarwa baya rage abin da ubangiji ya tattara a hannunsa na albarkatu sahha'ul layli wan nahar mai yawan kyauta ne dare da rana yace afara'aytum ma anfaqa منذ خلق السماوات والارض manzo Allah yace da ku ga abin da ubangiji ya ciyar ba ya bayar tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa tun daga lokacin da aka halicci sammai da ƙasa ubangiji yake wa dan adam kyauta yake ciyar da shi فإنه لم يغض ما في يمينه wannan bai rage abin da yake hannunsa yake hannun ubangiji ba wa kana arshuhu ala ma shi al'arshin ubangiji kuma yana bisa ruwa wa bi yadihi al-insan kuma mizani na adalci yana a hannun ubangiji yaktubu wa yarfa yana sauke wanda yake ya dauka wanda yake wannan ita ce aqidar ahlus sunna kana arshuhu ala al sannan kuma sun mastawa ala al-arsh ya daidaita bisa ga al'arshi don haka wanda akwai za ka ji wasu suna karanta hadisin kana Allah lam yakun shay'un ma'ahu ko lam yakun shay'un qablahu wa huwa wa huwa ala ma kana ko la makana wa la zamana wa huwa ala ma kana cewa ubangiji ya halicci al'arshi kuma al'arshin sai yana bisa abinda ya kasance kafin dukkan komai la makana wa la zamana وهو العام على ما كان عليه wai babu wuri babu zamani babu lokaci kuma yana nan a bisa yadda da nan yake wannan yahuwa al'an alama kan ƙari ne da bai taɓa zuwa a wani hadisi ba babu wani hadisi da ya zo wa alama kan wannan za ku zo su malamai suna ƙarawa wurin kuɗi na rigayi abdulhamid kish allah ji kansa za ka yawan faɗar hakika wannan jumla ce wacce wasu suka faɗe ta da mummunan nufi duk da cewa wasu ba su fahimta ba wasu sun faɗe ta da mummunan nufi waɗanda suka faɗe ta su ne al-ittihadiyya al-jahmiyya waɗanda suke ganin cewa ubangiji bai sifantu da wata sifa ba saboda haka sai tun yadda yake har yanzu haka yake domin su kore wa ubangiji istiwa'i tunda ake sun mastawa ala al'ashi don su kore wannan istiwa'i su ce dan yastari ala arsh don su kore nuzulul nan yanzu ne na inda da manzo Allah ya faɗa saukar da ubangiji yake zuwa ga sama ta kusa a sulusun karshe na kowane dare don su kore wannan su kore maji'in ubangiji wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wannan zuwa da ubangiji zai ce ba ba gaskiya bane ubangiji baya zuwa suna cewa a yadda yake da a haka yake baya canzawa domin in ka ce yana zuwa ko yana sauka ko ya zo ka to kamar ka ce ya cancanza ne ubangiji ko ba a canza to kaga wannan wata aqida ce wacce ba daga alqur'ani aka dauke ta yawa daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan ma aqida ce wacce take fada da sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam annan Allah yana cewa yayi kaza wa ja'a rabbuka an ce a wa ja'a amru rabbika an ce wala ubangijin ne ya zo al'amarin sa ne ya zo to wa ja'a rabbuka wasu su sai mala'ika وجاء ملك ربك كما والملائكة هذا أي أبو بارج وجاء ملك ربك والملائكة وجاء ربك أبيه يا غلامة يا إيساء ملائكة بل بني بني ملائكة سجود وليت وجاء ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك كان أبيه في سجود سنة سنة جلالة حرف أبيه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة كان أنا أبيه سيف الملائكة aw ya'ti rabbuka kaga ashe akwai zuwa na mala'iku akwai zuwa na ubangiji duka ubangiji ya faɗi kowanne to dan ne ne lokacin da za a ce ubangiji ya zo ku ce a'a ai ba shi da yanzu ba yanzu ne rabbuna ka ce ne rahmatu rabbina ka ce rahama sace take sauka akwai sanda rahamar ubangiji ba ta sauka to yanzu ba a cikin ta muke ba to in ka ce yanzu da rabbuna a sulusi na karshe na dare rahama take sauka sauran lokuta fa ba a cikin rahmar ake ba bayan ya ce rahmar ko ya ce a cikin da shi a je ka ce sai a cikin sun dare na ƙarshe ko a ce a'a mala'ika ne yake sauka ba Allah din ba to in mala'ika ne sauka shi da yake cewa man yastaghfiru li fa aghfiru la mala'ika ne zai ce cewa yau zai nema zai nema ta gafarta masa mala'ika ai ya gafara eh ubangiji shi yake gafara wanda ya tsare shi ne ba illa Allah ubangiji shi kada yake ba da gafara mala'ika ba ba kowa gafara saboda haka wai dan su kore waɗannan ayoyi shine su sa suka ƙara wannan wa huwa al'an ala ma kana alai wai yanzu haka yana nan abin bisa yadda ba yake ubangiji ba lam yattasil bil kalam wa lam yukallim Musa taklima bai yi magana da annabi Musa ba wannan aqidar jihar ce ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba ce wa kallama Allah Musa taklima ce wa kallama Allah wai wakan dama Allah Musa wai Musa ya magana da Allah amma ba shi to wakan dama hu rabbuhu kaga damirin damirin kallama hu ba zai taba zama damirin rafi ba dole ne rabbuhu ya zama fa'il shi kuma ya zama damirin abin nan mansub da bil maquliyya haka dole ne ka ce ubangiji yayi magana da shi minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahu darajat daga cikin annabawa akwai wanda ubangiji yayi magana da shi annabi annabi adam yana daga cikin waɗanda Allah ya magana da shi nabiyyun ne mukallaf kamar yadda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shin annabi adam manzo ne annabi ne ce na'am nabiyyun mukallaf annabi ne wanda Allah ya magana da shi annabi ne wanda Allah ya magana da shi lokacin da ya halitte shi ya ce ya je wurin mala'iku ya je da wasu can a zaune duk abin da ya ji sun gaishe shi da shi shine gaisuwarsa shi da al'ummarsa shi da ƴaƴansa gaba ɗaya. da yaje suka kalle shi da sallama tun daga wannan lokacin sallama ta gaba gaisuwa ce ta al'umma gaba daya sannan ubangiji ya gaya masa cewa ya raba kowa kowa rayuwar da zai yi da abin da duk zai yi ubangiji ya nuna wa annabi adam duk zurriyarsa ya nuna masa duk zurriyarsa gaba daya to a ciki shi da ya ga annabi dawud ya ce wannan fa annabi adam ya yi sha'awar annabi dawud ce wannan annabi dawud ne ce shi shekara nawa aka ba shi ce an ba shi shekara arba'in ne zai a duniya to shi annabi adam Allah ya ba shi shekaru dubu zai a duniya saboda haka sai ya ce a ɗebi sittin a ƙara masa sun zama nawa kenan sun zama ɗari sai ya ce a ƙara wannan yana kan shi a ƙara masa sittin daga nashi lokacin da aka saukar da annabi adam annabi annabi annabi annabi adam lokacin da aka saukar da shi doron ƙasa yayi shekarar ta ɗari tara da ɗari tara da arba'in ɗari tara da arba'in sai mala'ikan mutuwa a zuwa ya ce yau fa kwana sun ɗari. ya ce a ba akwai kwana sittin ba ba dubu aka bada ba ya ce an baka dubu an baka manta kai kyauta da da sittin ɗin ka ba ma wani daga cikin ƴaƴanka to tun daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa nasiya adam wani sai abla adamu ya manci shi ke nan daga nan sauran ƴaƴansa ba suka shiga mantuwa ta jahada wa jahadu haɗu yi rinki ko ya kuma zama mai rinki ko ta ga ubangiji ya yi magana da shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal nabiyyun mukallaf to wani zai ce a Allah bai magana da kowa ba to wannan ziyara din ولم يكن شيء ومن زيادته هو على ما كان عليه الآن وهو الآن على ما كان wannan ziyara ɗin da tabbata ba a cikin kowane irin littafi na hadisi babu wani malami da ya taɓa rawaito ta kai ko da riwaya da ƙafiya ba a taɓa rawaito ta a ciki ba sannan haka inda tabiya yake cewa riwaya ƙari ne wanda yake batil wanda yake na ƙarya kuma mummunar ma'ana ake nufi a ƙarƙashinsa domin abin da ake nufi da wannan ƙarin shine da sifatul lahi rushe sifofin Allah gaba daya wanda kuma wanda ya ci kawai da aqida sahihiya ta musulunci aqida ta ahlus sunna mujahid yana cewa kana arshuhu ala al-ma ay qabla an yakhluqa shay'an ubangiji al'arshin sa yana bisa ruwa kafin ya halicci komai wato ruwa ka fara halitta sannan kuma aka halicci al'arshi kafin an halicci komai wannan ita ce maganar wahab ibn munabbih da zamra da fatada da kuma ibn jarir da sauran malamai فكان هنا سوى وكان عرشه على الماء ينبئكم كيف كان بدء خلقه الله هنا باب لابار يا فوقها لتا يكتنشي قبل أن يخلق السماوات والأرض كافي يهلك سمير كسر menene ake da shi kafin halittar sammai da kasai akwai al'arshi akwai ruwa sannan akwai allahul mahfuz daga baya sannan akwai alqalam qalamul qudrat wanda shi ubangiji ya rubuta duk abin da zai wakana daga baya kuma aka halitta sammai da kasa muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah cikin littafin sa kitabut tawhid yana cewa wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma fa kana kama wasafa nafsuhu ta'ala ubangiji yana nan kamar yadda ya sifanta kansa إذ ليس إلا الماء وعليه babu wani abu أبو سوريا sannan kuma a kan wannan yaƙin al'ashi yake wannan yaƙin ba surar tekuna da muke gani a ƙasa ba a wani ruwa ne da ɗan ubangiji ya halitta domin an ce al'arshi a kansa yake al'arshi kuwa halitta ce take babba ba kankanuwa ba domin kamar yadda yake a cikin wani asar na abdullahi dan abbas cewa masamawatu sab'a wal ardina sab'a fil fil kursiyyi illa ka halqatin mulqatin fi falah abdullahi dan abbas yake cewa wato sannan bakwai gaba daya da kasai bakwai duka idan aka sanya su a cikin kursiyi wanda Allah ya ce wasu a kursiyi samawati wal ardh in aka sanya wato asai gaba daya da sabbai duka a cikin kursiyi to kamar ka dauki wani aure da ka jefar da shi cikin sahara to shi kuma kursiyi idan aka shi a cikin al'arshi kamar matsayin ka ɗauki kamar matsayin aure ne shi kuma a cikin sahara shi kuma kursiyi gaba daya amma kuma ga shi Allah ya sifanta shi da cewa wasu a kursi yi sama a cikin al'arshi ga shi kuma Allah ya sifanta kursi wasu a kursi yi sama wato a shi kaga al'arshi ba karamar halitta ba ce saboda haka ba wani wannan ruwa da muke gani na duniya inda su da su a cikin duniyar ai suke gaba ɗaya ƙasar ta ta ta eh, kwashe su ta kunshe su wanda shi kuma al'arshi a kan ruwa yake saboda haka wani ruwa ne da ubangiji ya halitta wanda shi ya bar wa kansa sani to saboda haka al'arshi yana dasa wannan ruwan wa ala al'arshi zul jalali wal ikram ubangiji kuma ya daidaita akan al'arshin sa wal izzati was sultan shine ba abocin girma shine ba abocin karamci shine ba abocin izza shine ba abocin mulki shine ba abocin mulki da kudura wal hilm wal ilm shine ba abocin ilimi shine ba abocin rangwame wal rahmatu wal ni'ma shine ba abocin rahama shine ba abocin ni'ima al fa'al lima shi ne mai aikata abin da ya ga dama saboda haka wannan al'arshi shi ne ubangiji ya halitta ya sanya a kan kuma a kansa ya daidaita ubangiji ya ce liyar liyar domin ya jarrabe ayyukum ahsanu amala wane ne ya fi kyan aiki a cikin wato kamar yana cewa ubangiji ya halitta sammai ya halitta ƙasa da dukkan halittu da ubangiji ya yi ya yi ne domin ya yi jarraba ya jarrabu dan adam a cikin mu wane ne zai fi kyautata aikinsa wane ne zai zama ya bautata wa Allah shi kadai ba tare da yayi shirka da shi ba wane ne zai zama ya taimaka ya amfani bayan Allah ubangiji yayi wannan ne ba dan wasa ba ya halitta sammai da kasa da dan adam gaba daya ba dan wasa ba kamar yadda yake cewa ba khalaqna samaa wal ard wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa wajhu lil ladina kafaru min Allah Allah ce ba mu halitta sammai ba da mahalicci sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su ba ilan dan wasa ba dan banna ba a cewa dan da suka kafirta ne so suke da kan kamar duk a aka yi sama aka yi ƙasa don haka mutane za su rayu sakaka ko ya abin da ya gama na kuma mutum ya mutu shi kenan an gama labarin ba haka bane wannan da kansu ne kuma bani na azaba ya tabbata da waɗanda suka kafirta daga ta Allah na ce afa asibtum annama khalaqnakum adafan وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم شن أما ننت منها للشيخ لي لو أسف حتى لو ما تريد ولا تجيدي به دوري في بكها للشيخ با هكا بنا وكما قيل لا تقوم غريم ده لا تقوم فتعالى الله الملك الحق فأبيجي وأن شيني من سروتا شيني لملكي لجسيا لا أوتك لا إله إلا هو بابا أبو موتانا جسيا سيشي rabbin arshil karim shine ubangijin al'arshi wanda yake mai girma Allah ya tawa ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum ba ban halicci aljanna ba sai da shi bauta da haka ubangiji ya halicci dan adam ne da aljan domin ya jarraba ya jarraba shi ya ga waye ne zai fi kyan aiki don haka duniya darul ibtila'i ce gida ne na ba darul jaza'i ba a nan a nan sai an je can za a ga sakamako can za a ga lis kowa zai ga ina aka kafe sunansa an kafe sunansa ne a gidan aljanna Allah ya samu daga ciki ko an kafe sunansa ne a gidan yan wuta Allah ya kiyashe mu to ubangiji ya yi wannan dan ya yi wannan suka ce bai ce aktarukum amalan ba ubangiji bai ce wa ya fi ku yawan aiki ba a'a sai ya ce a sanu amala ba yawan aiki ake so ba ka kyautata aiki ka kyautata aiki al'amalin hasan ko al'amalin ahsan shi ne aikin da kai yi shi tare da kyakkyawan niyya da ikhlasi kai shi dan Allah shi ne aikin da kai yi shi ya dace da shari'a ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne aiki mai kyau shi yasa al-Qudayl ibn Iyad yake cewa Allah baya karɓar aiki sai ya zama mai kyau sai ya zama mai kyau sai ya zama halikan sai kuma ya zama sa'idan domin idan ya zama babu ikhlasi Allah ba zai karba ba haka nan idan ya zama bai zama sawab ba ubangiji ba zai karba ba ya fassara ayyukum ahsanu amalan da cewa ana nufin aswadahu akhlasahu wa aswadahu wanda ya fi ikhlasi wanda ya fi zama daidai suka ce ya abu ya aba ali ma aswadahu wa akhlasuhu me kake nufi da wanda ya fi zama ikhlasi ko kuma ya fi zama daidai yake cewa innal amal إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما وافق السنة يتسمى رأيت إذا يزم بيديني أما باب الإخلاص ألا باك هو زم بإخلاصي أما باب زم بيديني ألا باك سيا زم بيديني كبر إخلاصي zaman ka daidai shi ne ya dace da shari'a ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ikhlasi shi ne ayi shi dan Allah to ashe duk aiki ba zai samu karbuwa ba sai ya samu waɗannan shari'a guda biyu ya samu ainihin ya samu ikhlasi sannan kuma an samu mutaba bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa idan mutum ya yi aiki duk yadda ya so ya yi shi dan Allah ya kuma karkace niyyar shi wajen aiki din amma kuma aikin yana yin shi ne da ka ba haka manzon Allah yayi ba to wannan aikin da zai karbu ba haka nan duk aikin da aka yi shi duk tsaftar aikin duk dacewarsa da sunna idan har an yi shi ba dan Allah ba Allah ba zai sai an yi shi dan Allah kuma ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta كان يؤمن بلقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah ya ce wanda yake son kyakkyawan fatan haɗuwa da ubangijinsa to ya aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai shi ne wanda ya dace da فليعمل عملا صالحا يا أيتي لقوي وتوذاك لسنة المنزول صلى الله عليه وسلم sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad kada ya haɗa wani wajen bauta kawo ubangijinsa ma'ana ya yi shi dan Allah saboda duk aiki ba zai zama karɓaɓɓe ba sai ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu an ya kuna khalisan ko an ya kuna sawaba ya zama ya ikhlasi kuma ya zama ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wannan wannan ma'auni ne da za ka auna dukkan wani aiki da ake yi da ibada kai kake yi ko wani ka yake yi ma'aunin da za ka ɗora shi akai ka ga ya dace ko bai dace ba shine ka ɗora shi akan wannan ma'auni ka ɗora shi akan wannan aya kamar kana yadda ni qa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada da zarar ka ga ana yin wani aiki amma kuma aikin nan bai zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to ka fara da sanin cewa wannan aiki ba zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb wanda duk zai yi aikin da ba mu muka sa shi ba to an mayar masa da kayan sa ba a su man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa duk wanda zai kai wani abu cikin addini alhalin baya cikin addinin nan to an mayar masa da kayan sa saboda ka babu wani abu a cikin addini babu wani abu a wajen addini da za a shigar da shi addini kuma ya samu gurbin zama ubangiji ya cika shi addini ya cika cik duk abin da aka sanya bayan ta to ba zai samu gurbin zama ba in dai ka sanya abu yake cika ko ruwa mai dauko ka cika kwano ko buka sannan kuma kayan za ka ɗora a kai zai zube ba zai samu wurin ba to ubangiji kuma haka yace al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku kaga ce ba bukatar ƙari ya cika sannan ya akmaltu alaikum ni'mati kenan babu wani abin da za ka zo ka ce ga wani abu za a yi a samu lada ni'ima dai ta ubangiji ta gama cika duk abin da za ka samu lada ka samu tawaba wajen ubangiji musulunci ya gama bayyana shi ya gama faɗa shi idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba hatta bayan gida ya za ka shiga ban ɗaki ya za ka yi ba haya sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya maka yace la tastaqbilu qiblata bi dawmin wala qa'id wala tastanji bi rawfin wala ya ولا يستنجي احدكم بيمينه annabi ne sai da wannan bayanin kada ka fuskanci alƙibla lokacin da kake ba haya ko gawani kada ka dafa baya kada ainihin ka yi tsarki da hannunka na dama kada ka ce za ka yi tsarkin hoge amma da kashi ko kuma da da ainihin da kashin dabbobi annabi duk ya koyar da kai yadda za ka yi da abinda za ka yi da abinda ba za ka yi ba ولا ahadukum bi بأقل min thalathati أحجار kada ɗayan ku yayi ainihin tsarki da ƙasa da duwatsu guda uku annabi bai bar duniya da sai da yi har bayanin ya za ta ba kuma ya kasance akwai wani babban al'amari wanda zai kusantar da kai ga Allah ya ƙara maka san manzo Allah ko bai gaya maka ka yi shi ba wane ne ya fi kyan aiki wannan shine dalilin da yasa Allah ya halitta na farko ubangiji ya gaya mana yaya halitta ta kasance ya halicci kaza ya halicci kaza ya halicci kaza kuma halittar nan shi yayi kayansa ba wani ne ya yi masa ba duk da cewa a nan ba. akwai wata muguwar aƙida da ita ma aka kutso da ita cikin musulunci kuma aka yi ta tallata ta cewa ai farkon abin da aka halitta shine hasken annabi sallallahu alaihi wasallam daga hasken annabi ne kuma aka halicci komai komai daga hasken annabi har ake faɗar wani hadisi na ƙarya wani hadisi na ƙarya wanda ba ya da asali ko kaɗan cewa wani annabi sallallahu alaihi ya tambayi wai jabir ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me aka fara halitta sai manzo Allah ya ce nuru nabiyyika ya jabiru hasken annabin ka jabiru aka fara halitta aka fara halitta sa wai aka halicce shi aka karkasa shi kashi kashi wani kashin aka yi sammai da shi wani kashin aka yi annabawa da waliyai da shi wani kashin kuma aka kasa aka yi ji da shi wani kashin aka yi gani da shi wani kashin aka kasa aka yi aljanu aka yi waye aka yi waye wannan duk ba gaskiya bane ƙarya ce asalin wannan har ce ta mutanen yunan da mutanen indiya aka ɗauko ta aka cusa su cikin musulunci waɗanda suka fara kwaso wannan sharar suka shigo da ita cikin musulunci su ne su ibnu arabi ibnu arabi su suka fara wannan tsiyar suka ɗauko wannan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne aka fara halitta su a gurin su ma babu bambanci tsakanin Allah da annabi Allah din shine annabin annabin shine annabi domin a gurinsu babu wani ba Allah saboda haka ubangiji ne ya shiga cikin sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine yake shiga cikin annabawa duka duk annabawa tajalliyat ne min tajalliyat annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi suke kira al muhammadiyya in ka ji ana ce maka al muhammadiyya ko ba a fassara maka ba wanda ake nufi na san ba za a fassara maka ba ba za a fassara maka ba in dai ka karanta a cikin littafin sufanci an ce alhaqiqatul muhammadiyya ana so a gaya maka cewa komai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake saboda haka hatta annabawa da abinda duk suka samu na ilimi duk gaba ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka same shi kuma duk halittu sama da ƙasa wani ma da yayi da yayi littafi wai shi mu'jamu barra annabi sallallahu alaihi wasallam kwanan bai fi shekara da fitowa ba wani mutumin masar wai yana ba da labarin waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kazatan ido ido wato ido da ido a ciki ba har ya faɗi wani malami na nan bai duguri wai shi ma yana ciki wallahi da yana faɗa ni ban san ɗan Najeriya yake nufi ba sai da na gama karantawa sai yi bayani a shi ɗan Najeriya yake a harafin alif a ciki a ambace shi in ka je ka duba littafin yana nan a Kano ka je kasuwa mu'jamu marra annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan malamin ba ilimin da bai sani ba har ilimin tsafi ya sani wallahi yace har ilimin tsafi malamin ya sani babu abin da bai sani ba kuma ko da yaushe akai akai yana ganin manzon Allah ido da ido ban sani ba shi malamin an kawo masa littafin ya gani ko bai gani ba amma dai mu ana nan ana sayarwa kuma shi yana cikin farko farko tun da ya tsara shi ya tsara shi ne akan akan karo alifun ba'un ta'un to kaga alifun shine da farko sai sunan sai yazo yace wallahi kun akai akai yana ganin manzo Allah kuma ya kazata lama lama yace ba ilimin da bai sani ba babu babu yaran da baya ji to ko dai kun ban sani ba kuna da wani malami mai irin wannan sani <laughs> ba to a gaskiya kaga irin wannan malamin da yake rabbani idan ya ga wannan zai fito ya tsawata ya ce wannan shaidan ne kada a yarda da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk sanda ya ga ainihin za a ko zuzuta tashi a wuce gona da iri da shi tsawatarwa yake ce ba haka bane lokacin da wani ya zo ce da shi ya ma sha Allah wa shi'ta annabi ya tsawata masa yace aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda da haka sanya ni kishi ga Allah ka ce in Allah ya so shi kadai annabi bai yarda ba lokacin da ya ji wasu suna yabansa suna cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi hadisi yana cikin sahih bukhari a cikin mu akwai wani annabi da ya san me zai faru gobe annabi ya ce da da'i hada wa qulu ta taquli bar wannan magana ki dai faɗa abin da zaki ci gaba da kike faɗa ki ci gaba da yaban iyayenki da faɗar irin jarumtar su amma wannan magana ki batta na bai daka mata tsawa yace ka ta faɗa lokacin da wani ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam anta khairuna wa ibnu khairuna wa sayyiduna wa ibnu sayyiduna yace la yastahiyannakum ash-shaytan kada shaytan fa ya roƙe kada shaytan ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallam baya yadda wannan shi ne shine himayatu janabi tauhid da annabi yake yi yana kare alfarmar tauhidi baya barin abin da zai cutar da tauhidi to duk in malami na Allah ne aka yi wannan irin kwama cala ya kamata ya yi tsawatar bayan wannan akwai wani almajiransa ya yi rubutu shi ma sunan littafin sha'irin rasul ta kun same shi a farkon bangon farko sai ya zama ya sadaukar da da littafin zuwa ga shi wannan malamin ya ce ya sadaukar da littafin nan zuwa ga wanda ya manta Rahu fa taqalahu al-habibul mustafa wai in ka gan shi sai ka ji kamar annabi ka gani kuma almajirinsa ne babba yayi wannan wai shi in an gan shi kamar an ga annabi akwai wanda za a gani a ce kamar an ga annabi mu ake zagi ana cewa ba ba san manzon Allah yanzu wannan san manzon Allah ne ka dubi wani ka ce wai in an gan shi kamar an ga manzon Allah ka daga manzon Allah ka martaba shi kenan ko ka kaskantar da manzon Allah ba na jin akwai wani malami na sunna da za a dube shi a ce in ka gan shi kamar ka ga manzon Allah duk yadda ya kai ga baka sunna yana nan a matsayin malami ne ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ilimi amma kuma ba zai taka martaba irin ta manzon Allah bare a gan shi a ga kamar an ga manzon Allah wannan shi ne abin da za ka fara karantawa a shafin farko an sa sunan shi karara kaga irin wannan ya kamata a tsawatar kuma sai a ki tsawatarwa kuma a ce masu wa'azin sunna kuma za su yi bayani to dan menene haka dole ne idan su ba su tsawatar ba mu yi magana mu ce abin da aka faɗa ba daidai bane to wannan abin da ake faɗa al-haqiqatul muhammadiyya ba daidai bane akwai wani littafi idan ana karantawa shi a maulidi sunan shi al-faidul ahmadi fil maulid muhammadi duk a maulidi ana karanta shi watakila ban sani ba ko kunan mai dubur kubar da ba a babu dai can ana na wani malamin senegal alfaidul ahmad cike yake da wannan aqida abin da yake cikin shi ta ce wannan aqidar ta alhaqiqatul muhammadiyya wanda asalinta ibn arabi shine ibn arabi shine ya shigo da ita cikin musulunci shi kuma ya kwaso ta ne daga har tsaka irin kafircin mutanen yunan da mutanen farisa irin dai can harka ta maguzanci a can ya kwaso ta ya yi mata riga irin ta musulunci ya shigo da ita musulunci abubuwan da ibn arabi ya shigo da su musulunci marasa kyau suna da yawa don haka alqur'ani yana nuna mana ba haka bane da yadda ubangiji ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mana ba haka bane ga yadda halitta ta kasance wannan hadisin kuma kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wat tin ba haka lafazin sa yake ba كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد haka hadisin yake na kasance annabi annabi adam yana tsakankanin ar-ruhu wal jasad tsakankanin ruhi da ainihin jiki gangan jiki amma ba baina ma'i wa ba yana tsakanin ruwa da tabo annabi adam bai taba zama wani tsakanin ruwa da ba aka hada da sai a zai zama tsakanin ta shi ba ta ba shi ba ruwa ba tsakanin ruwa da ta a ya zama tabo tabo ne aka halicce shi amma bai zauna wai tsakanin ruwan da taɓo ba wannan bai inganta ba abin da ya inganta kuntu biyan au mata kutitta biyan. wanda kuma dukkanin annabawa ubangiji ya riga ya rubuta waɗanda za su zama annabawa duk ya rubuta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba faro bane a cikin su Allah ya rubuta annabcinsa tun gabanin halittarsa kamar yadda ya sa annabawa duk suka yi bishara da zuwansa annabi isa ya bishara da zuwansa annabi musa ya bishara da zuwansa annabi ibrahim ya bishara da zuwansa dukkan annabawa suka yi bishara da zuwansa Allah ya riki mithaqan nabiyina da ba ta ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna annabawa duk aka riƙi wannan alkawarin a gare su cewa in har annabi zai bayyana a zamanin kowane annabi ne ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka bayaninsa da annabcinsa ya gabata amma wannan ba shi yake nuna halittarsa ta gabata ba an gane ko halittarsa dan bayanin annabcinsa ya gabata ba shi ke nuna halittarsa ta gabata ba bayan an halicce shi kuma ya shekara arba'in kafin a bashi annabci ubangiji ya bashi annabci da da ikra kamar yadda kowa ya karantawa ilimi da kowa yake samu don haka ba daidai ba ne a zo a ce eh, annabi sallallahu alaihi wasallam an halicce shi tun farko kuma daga bangaren sa ne aka halicci duk duniya har ma shi wannan littafin wannan littafin jama'a marra annabi sallallahu alaihi wasallam fil manami wal yaqra a ciki yake a muqaddimar yake cewa ai duk abin da ka gani daga annabi ne hatta ba ma ba mai dinnan na ƙare mai duk daga hasken annabi don hasken annabi ne ƙonawa ne ka duba da Allah wai a hasken annabi halakarwa yake kuna yake saboda haka makaman nukiliya da ake da ake ji da su wai duk daga hasken manzo Allah aka halicce su kaga wannan ai ba yaban manzo Allah yake ba zagin sai yake zagin sai yake to irin waɗannan bayanai da irin wannan da za a shigo da su da sunan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba girman manzo Allah bane Allah yake cewa wala in qulta innakum wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-maut idan ka gaya musu cewa ku waɗanda ake tashin ku ne bayan mutuwa wato ka gaya wa kafirai cewa ubangiji zai tashe su bayan mutuwarsu kamar yadda ya faru halittar su a da can a lokacin da babu su sun san kuma Allah madaukakin sarki shi da ya halicci sammai da kassai kamar yadda ya ce wa in sa'altahum man khalaqa man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka tambaye su waye ya halicce su za su ce Allah ne wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh wa sakhara shamsa wal qamar la yaqulunna Allah in ka tambaye su waye halicci sama da ƙasa ya hora rana da wata za su ce Allah ne sun san wannan shi yake ba sa inkarin haka amma kuma suna inkarin cewa ubangiji zai tashe su bayan mutuwa suna ganin kamar ubangiji ba zai iya yin wannan ba tare da cewa farko yin abu da farko a hankali shi ya fi ya kama da abin da ta bayan an yi shi duk da cewa ubangiji duk ɗaya ne a gosa da halittar farko din da mayar bayan duk ɗaya ne wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayh ubangiji shi yake fara halitta shi ne kuma yake mayar da ita kuma wannan shi yafi masa sauki ya fi masa sauki wannan a tunanin mu amma in ba haka ba daidai ne ubangiji halittar farko da yayi da ta karshe da zai babu bambanci babu wani wanda za a ce shi yafi ba wa ubangiji wahala cewa da in akharna anhu bil azab ko aha ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين sai waɗanda suka kafarta sai su ce ai wannan ba komai ba bane sihiri ne mabayyani saboda girman kai da kafirci da taurin kai su ce ba za su gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za su gaskata cewa za a tashe su bayan mutuwa ba don haka sai su yi taurin kai su tattara abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da shi su watsa shi a cikin kwandon tsafi su ce tsafi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna musu Allah madaukakin sarki ya yi mana gangakatar ya mana jagora Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad